أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركم دور حقا بركم رساك سادوا أتكين وانا شري لمكي كاوانا إنغا ترايوا دلافيا شري نيوان دولنا كفاتا متكي كاوا تعال مبروك تي masu neman a ƙarin bayani akan irin abubuwan da muke yi za su iya kiran mu akan lambobin wayan da muka daura wayanda kuma suke buƙatar maganin da muka haɗa za su iya kiran mu su yi bayani akan lalurar su a gaya musu matakin da za a bi don haɗa musu magani a koda yaushe idan mutum ya kira bai samu waya ba zai iya turawa da sako na text message ko kuma ya tura da sako na whatsapp in allah ya so ya yarda za mu duba kuma za mu amsa masa lalurori akan abin da ya shafi kankancewan gaba kankancewan gaba yana zuwa da abubuwa da dama mun sha bayani amma waɗansu ba za su yi karo da irin bayanan da muka yi da su a baya ba shi ya sa muke ƙara maimaitawa idan har mutum ya zamanto yana fama da waɗansu lalurori kamar hawan jini ko ciwon siga ko kuma rashin wadataccen hutu ya zamanto mutum baya samun cikakken hutu jikin shi ko kuma ɗabi'ar jikinsa za ta iya canzawa sannan garkuwar jikinsa za ta yi rauni daga nan jijiyoyin shi za su fara janyewa hakanan idan mutum yana fama da matsala na sanyi wato infection kenan infection din ya kasu kashi kashi kashi kashi to duk wanda aka ce yau ya kamu da shi to zai janyo mishi matsaloli da dama kamar karkancewan gaban kamar kuma ɗaukewar sha'awa ko kuma saurin inzali kaikayin gaba ko ƙurajen gaba bushewa ga mata lokacin saduwa da kuma ɗaukewar sha'awa hanyoyin da za a bi wannan lalura ta shafi maza ne kadai musamman wayanda suke shekara ashirin zuwa arba'in wannan zai fi daidai da su ko da mutum yana da hawan jini ko da kuwa mutum yana fama da ciwon siga in Allah ya so ya yadda zai sami biyan bukata idan har ya haɗa wannan abu da zan bada daidai abu na farko idan ya kama da kankancewan gaba ne za a samu man zaitun kullum idan za a kwanta za a shafa a gaban aliliya aliliya sannan a kwanta kullum kenan idan kuma magana ne na saurin inzali ko kuma abin da ya shafi rashin ɗauke rashin sha'awa ko kuma ɗaukewar ita kanta sha'awa, su za a amfani da 'ya'yan kubewa kubewa da kuka sani 'ya'yanta sit ɗin kenan to su ne za a soya su idan suka soyu sai a dake su in aka dake aka yi garinsu za a ringa dafa su da ruwan lipton wato ruwan shayi ba madara kenan da kayan ƙanshi da komai mun babba da fomuloli masu sauƙi abinda da ya sa ba ma so mu hado abubuwa da yawa saboda muna so mu ba mutane abubuwan da za su ɗan amfani da shi ne wanda yake kusa da su wanda ba zai musu wahalan haɗawa ba kuma ba zai musu wahalan samu ba ga dukkan wayanda suke amfani da irin wayan abubuwan ba su samun ah, ainihin hakikanin biyan bukata saboda jikin wani da na wani ba ɗaya ba ne su za su iya tuntuba mu akwai magunguna da muke haɗawa wanda yake na ti akwai kuma wanda muka dafa wanda yake na sha in Allah ya so ya yarda za su same shi cikin sauki za a samu karamin cokali a dafa wannan ruwan lipton din da shi a tace sai a dinga sha za a iya sha da safe a sha da daddare a sha da safe a sha da daddare in Allah ya so ya yarda wannan lalura da ake fama da ita za a samu sassauci ko a samu warkewa gaba ɗaya. kar mu manta kullum na ce a yi subscribing don samun shirye-shiryenmu bayan an danna kararrawa a koda yaushe idan muka tura sannan kuma a yi sharing su al'ummomi wayanda ba su hau kan youtube din ba za su fa'idantu su ma da irin bayanan da muke yi mazala sallallahu ya ce man dalla alal khairi ka fa'ilihi duk wanda ya nuni akan wani aiki na alkhairi yana daidai da wanda ya aikata shi su masha Allahu na ku kullum zakariya haruna abdullahi nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh